babu abin da zai faru da shi insha Allah. Kin sake kira kwa? Bintu, na kira na kira kwa har na gaji wallahi. Yanzu kin san abin da zai faru ƙara kiran wayan shi magana. Yaya? Binta har yanzu wayarsa a kashe na shiga uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asabe kin san abin da zai faru ki kwantar da hankalinki insha Allah babu abin da zai faru da shi kin ji kin san sharrin hanya network ko kila bai da caji amma da kin san fa halin da muka shiga ciki akan tafiyan nan fa akan halin da yake ciki ba dole hankali na ya tashi ai babu abin da zai faru insha Allah Asabe kin ji <laughs> Sorry sister Ashe abin da ya faru kenan. Miji ya ɓata bat sai ka ce wata allura. Ha ha. Ina zaki shiga ne? Me zaki je ki a ɗakin? Waye gaice ki? So nake in shiga in fito da wannan yarinyar yau sai na kai ta an cire cikin nan. Ki je ki me? Ɗakin ki ne? An gayyace ki ne? Ko ba ɗaki na bane yau, wallahi sai na shiga na fito da wannan yar na kai ta an cire cikin nan wallahi. Kai, abun da kai bai dashe ba. Kai fa mashe ne fa. Haka ka bai yi ba. Eh Laure, uzani do Allah ki tattara ki, Nan gulawul ma ki tafi ku. Kar ki kawo mini fitina ko tashin hankali indi gari amin. Mi da usini Wannan kuma kai ka sani, can ku ji da yawar yawarku. Kika ce? Cewa ne ba, sai kun bani shanuna kafin nan ita. Shikenan, in dai wannan ne babu damuwa, ki tafi, jango mi wara mi hosa shanu ma mi yaran ma ha wuro moɗon mi ya mi hokkuma kaya matan ha ina ai da ba shashasha bacci dinyar makaho ta nuna a hannunsa don haka a bani abuna in tafi da ita isa a gaba in tafi gida yauwa to in ban da kai da abun ka laure ai na ka taba gama shi ya ja shanu ka jara ni ma bele sharu eh kai laure ba za ka iya fajan shanu ba kana mashi ayawa wata gamma jim ka je kawai zan kawo maka saniyanka har gida mi waddanti anani ko ta min hakkilo ma na ruwanka ko ta jani ko in jata nawa ne a bani in tafi da ita laure laure